uwar gidan shugaban kasar najeriya dem patient jonathan ta buƙaci 'yan najeriya musamman mata da su fito kwansu da kwarkwatar su ran asabar mai zuwa su zaɓi shugaba goodluck jonathan dem patient jonathan ta nuna wannan bukata ne a wajen kammala yakin neman zaɓen mata da suka gudanar a ibadan fadar gwamnatin jihar oyo a jiya laraba dem patient jonathan ta ci gaba da cewa I want you to know, women of Nigeria, has a good thing for you. In education, is this PDP government that has the matar ta shugaban kasar najeriya ta ce ina son ku sani matan najeriya ina son ku sani matan jihar oyo matasan jihar oyo akwai ababen da wannan gwamnatin pdp ta yi muku tanadi a fannin ilimi aikin gona samar da ayyukan yi da ba da tallafi da dai sauransu kuma ita ce gwamnatin da ke da tunanin matasa ko yara a zuci don haka ya kamata a zaɓe ta don inganta rayuwarsu matar ta shugaba jonathan ta ce wannan gwamnati ta gyara tagwayen hanyoyin ilori iba Ibadan da Legas fannin kiwon lafiya da ma wasu fannoni masu yawa saboda haka ya kamata a zaɓi mijin nata. Patient ta yaba wa matan jihar Oyo don zaman lafiya wanda ta ce ya bunƙasa mulkin dimokuraɗiyya a Najeriya. 28 a nata jawabin coordinator yakin neman zaben jonathan a kudu maso yammacin najeriya ministar kasa a birnin tarayya abuja oloye jomoke akinjide ta buƙaci jama'ar jihar oyo da su fito su zaɓi shugaba jonathan ran 28 ga watan maris idan allah ya kai mu jimoke akinjide ta ce shugaba jonathan ya rawar gani don haka ya cancanci zaɓe don ya ci gaba da ayyukan raya ƙasa inganta rayuwar jama'ar najeriya a cikin matan da suka yi jawabai dai Eh. sun hada da shugabar matan pdp ta ƙasa kema chikwe da mrs margaret obi da matar gwamnan jihar ondo kemi mimiko da wasunsu da dama inda suka takarkare cewa shugaba jonathan ya yi abin a taho a gani don haka a sake zabensa hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya